assalamu alaikum wa alaikum salam Gi no o oh, abono imeno ka okay dai ko kai ne tomat dalwai assalamu alaikum ina wani mai shawo na ce da Allah albasa za a ban talla goma da iru wa guda da hake shayi ko liftan ya kace ni kwace shi ne da abin da ka oto ke yanzu ka tsaya sai in ba wannan bayo Allah tunda ka isko ta ko wai ba iPhone ne ni ba Renuka. Aha, da ifo Da kuma kai mai shago hmm? wata Allah shi abin da na kai ya ka shi wani irin warin baki a warin baki ka lillahi ifo warin baki ai sai na gone warin baki boro ya na ai goma kan su ba ya dinu goma wala ko gini gune ai su ba ya wala kuma abu yo ba tana ne sai warin baki warin baki so sai sai warin baki a ga ku ne na sai fa wai warin baki eh warin baki Uh-huh. wallahi Allah warin baki kuma gaskiya ce na gai sai ta kisa bar su adam back sai mata pass sai mata pass mana ah! Allah ah!